labarin da ya fito a jaridar guardian da ke nuna gwamnatin najeriya za ta zanta da kungiyar kwadago don amincewa da mafi karancin albashi naira dubu arba'in da biyar da hakan kuma zai kai ga rage ma'aikata nan ya tsaya ba wani ƙarin bayani daga wata majiya mai tushe. Hakan ma na neman alakanta biya wa kwadagon bukata don kawar da batun yajin aiki daga karewar wa'adin gobe Laraba na neman dawo da litar mai naira tamanin da shida. Ba alamar gwamnati za ta ja da baya haka na ita ma ƙungiyar kwadagon da ke samun gwalewa daga sassan ma'aikata da talakawa da ke cewa ba za su mara wa yajin aikin baya ba. jobs, jobs, Nan ma ministan kwadagon ne Chris Ingige ke jaddada gwamnatin za ta samar da karin ayyukan yi maimakon raɗe raɗe rage ma'aikatan. Ingige dai na karin haske ne kan tanadin da kasafin kuɗi ya yi wa ma'aikatan. Minista a lokaci guda ya yi kira ga matasa kar su dogara ga neman ayyukan gwamnati, maimakon hakan su koyi sana'o'in hannu da ta nan ne za su samu kuɗin zaman gari. Shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin Najeriya Ibrahim Khalil na nuna ba lalle ne ƙarin albashin ne damuwar ba, amma yadda farashin kayayyaki ya tashin goron zabi. Siyo man da aka rataya shi a kan samun dala a kasuwar bayan fage zai daɗa saka ƙalubale mai yawa a ita kanta kasuwar bayan fagen kaga dala za ta yi tsada man betir zai tsada za su rinka tafiya ne tare idan dala tana tsada mai yana tsada babu wani abu a najeriya da zai sauki wannan ilimin shine mafi yawancin 'yan najeriya ba su san da shi ba idan su ya rufe saboda a watakila soyayya da muke da ita ga shugaba muhammadu buhari wanda kuma a tsarin dimokuraɗiyya in kana son shugaba to ka fito ka faɗa masa gaskiya sanda ya karkace shine soyayya wasu shugabannin kwadagon na ganin kungiyar tasu na barin jaki ne tana dukan taiki suna na Komar fashi Habibu official Fashi. To sai idan lebu bayan ga wa'ansu jihohi can wuririn shi dubu minimum wage na dubu sha takwas har yanzu akwai inda ba a implement din shi ba. Ba su san wannan ba me suka je suka yi kanshi sai yanzu su zo su cutar da mu su zo su ina kira ga masu kayan miya dan naji wani ko wane ne tore yana cewa wai a tanaji kayan miya ina kira ga talaka wallahi ku watsi da shi ku ci gaba da hudda ku ni kaina sai na je aiki ko sun kira yajin aiki in ga wanda zai hana na zuwa aiki idan da gaske suke yi me suka yi akan waɗancan masu cin sansiri dan a banza alamu na nuna matakin kungiyar kwadugon ka iya samun tasiri ko matsakaicin tasiri a wasu yankuna da jam'iyyun adawa ke da tagomashi da kuma tsakanin talakawan da ke ganin ba ranar karewar talauci a Najeriya. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.